Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Asabar 23 ga watan Satumba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ukraine ta yi ikirarin cewa ita ta kai harin makami mai linzamin nan na jiya jama'a a hedikwatar sojojin ruwan Rasha da ke Crimea, wanda hakan wani babban cikas ne ga Rasha ganin yadda ta yi ta fama da jerin hare-hare a wannan tashar mai matukar muhimmanci a 'yan watannin nan. Wani hari da abokan gaba suka kai ya rutsa da hedkwatar sojojin ruwa a cewar Mikhail Rabazayev, gwamnan da Rasha ta nada a Sebastopol. Hotunan bidiyon da aka yada ta kafar sada zumunta na nuna hauhawar hayakin da ya turniki a hedkwatar sojojin ruwan Rasha din na yankin. hafsan hafsoshin sojin sudan jiya juma'a ya buƙaci goyon baya ta fuskar soji a yayin ran gadin da ya yi a yankin inda ya ce shi ya gwammace amfani da hanyar lalama wajen warware takaddamar nan wadda ta yi sanadin salwantar dubban rayuka da rasa muhalli ga miliyoyin farar hula janar abdul burhan ya kuma faɗi a wata hira da kafar labarai ta rutas cewa ya gaya ma kasashe makwabta da su daina tura sojojin haya da ke goyon bayan mayakan sa kai na rsf fada tsakanin sojoji da dakarun rsf ya barke a tsakiyar watan afrilu kan shirin mika mulki ga farar hula sannu a hankali da kuma batun sanya dakarun na rsf cikin rundunar sojin kasar shekaru hudu bayan hambare da ɗaɗɗen shugaba umar albashir a wani gawurtaccen bore Wata ƙwararriya kan sha'anin 'yancin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ƙasar Rasha kuntatawar da ake ma 'yan tawaye da masu ra'ayi saɓanin na hukuma a siyasance da zamantakewa ya zarce na duk wani lokacin baya tun bayan da ƙasar ta mamaye Ukraine. A rahotonta na farko a matsayinta na jami'ar gabatar da bayanai kan yanayin 'yancin ɗan adam a Rasha, Mariana Kadrazoba ta gaya ma hukumar kare 'yancin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya cewa mamaye ukraine da rasha ta yi ta daɗa su kurkuta harkokin 'yancin ɗan adam nan da nan ta ce daɗa tauye 'yancin ɗan adam da ake yi da niyya a rasha cikin shekaru ashirin da suka gabata ya ta'azzara zuwa manufofin ƙasar na yanzu na maida duk wani matakin bayyana ra'ayi na daban a matsayin wani babban laifi A daidai lokacin da gwamnatin kasar Turkiyya ke jaddada aniyarta ta kare martabar iyali, 'yan luwaɗi da maɗigo da dangoginsu da ke ƙasar na cewa wannan mataki na daɗa mai da su turmin tsakar gida shalugude a ƙasar. Yayin da yake jawabi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya ce martabar iyali na fuskantar barazana. Kare iyali da kuma martabar iyali tamkar kare makomar ɗan adam ne, a cewar Erdogan. Yayin da sojojin Somalia da mayakan kabilu masu alaka da su ke ci gaba da fatattakar 'yan Alshabab daga yankunan tsakiyar ƙasar, masu nazarin al'umura na gargadin cewa duk da haka dai kasar na iya fuskantar barazana daga masu da'awar kishin islama din da ke kan gudu tun bayan da shugaba hassan sheikh mahmud ya kaddamar da abin da ya kira cikakken yaƙi kan mayakan a watan agustan shekara ta 2022 mayakan al-shabab suka tsere daga wasu daga cikin wuraren da suka ja daga a yankin tsakiyar kasar saboda takura su da sojoji da gwamnatin ta yi yayin da cani ke bikin karo da goma na zagayowar ranar da ta kaddamar da shirin gina hanyoyi da sauran madafun ci gaba BRI. Sabbin alkaluma na nuna cewa yawan basukan da China ke baiwa kasashen Afirka ya yi ƙasa fiye da na duk wani lokaci cikin shekaru ashirin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin kumbashi da ke yankin karamar kumar mariga a jihar naija inda aka yi ɗauki daɗi tsakanin ziratan jami'an sa kai na tsaro wato DSS Hunters da kuma gungun wasu 'yan bindiga daɗi. Gurum na harko sun kai mashin 21 ne ko da su haɗa da jama'an tsaron jama'an tsaron sun ci galabar su hasu wasu sun juya wasu sun kuma kashe lokacin sai ga ainihin gurum na tsakiya a iso lokacin su suna collaboration za su fita wurin wanda suka ci galabar su. Wanda Allah cikin ikon shi ya ba mu gagaruman nasara wanda sun fatattake waɗannan 'yan ta'adda sun hallaka wasu daga cikinsu. Iyaka abun da ya taɓa ne wanda dole ya taɓa mini zuciya shine bayan irin nasarar da suka ga sun samu saboda kasan daga cikin waɗannan 'yan ta'adda akwai waɗanda zaka ga suna abu kaman intelligence. wani dan asalin yankin na kumbashi da bai san mu bayyana sunansa saboda matakai irin na tsaro ya shaida mana yadda wannan arangama ya faru tsakanin dss hunters da kuma gungun 'yan bindiga daɗin abin da ya faru jiya talata akwai jami'an tsaro wa'inda muke da su wa'inda ake kira dss wa'inda suke bangaren dss ne su an kawo su ranar monday a kumbashi don su tsaron al'umma din ranar talata da safe sai ga ayarin wa'innan 'yan bindiga ɗin sun zo don sukan biyo dama garinmu ne kamar yadda ka sauni wuce kwaso sha ga su su kuma suka kama fada don suna gurufi ne yana ganin an ce gurup uku suke ga waɗanda ke saman tsauni suke ba da hira mu da ke kasa don muna ke waya suna huda muna abin da ke wafiya haka ko mu gurup uku suke to gurup na farko sun kai mashin ishirin da ɗaya ne ko da shi waɗanda da jama'an tsaron jama'an tsaron sun ci galabar su hasu wasu sun juya wasu sun kuma kashe su lokacin sai ga ainihin gurup na tsakiya a iso lokacin su suna collaboration za su isa wurin waɗanda suka ci galabar su ɗin. Haka. Wancan kuma sai suka buɗe katse masu wuta karshe dai su ainihin barayin kusan in ce ma sun yi karfin jami'an tsaron wanda dole su suka yi wulduroyin suka ja baya kuma har sun kai sun raunata mana mutum bakwai kuma sun kashe mana mutum da cikin ma'aikatan. Eh, yanzu haka ma halin da ake ciki akwai guda ɗaya wanda har yanzu ba a gan shi ba. Yana da rai sai da rai shine ba mu sani ba don an yi waɗan kusa da wani tsauni na kumbashi ɗin ne. Don an je neman shiga yana kuwaje yana kawo mai doki yanzu ba a jin kuma wurin akwai kamar akwai rahotannin da ke nuna cewar jami'an na dss hunters sun yi galaba akan 'yan bindigar ko mai gaskiyar wannan magana yadda wadanda ya zo shine jama'a tsaro sun yi galaba ga kan kwarai kuwa haka mu a fahimtar mu ma barayin ba su san da jama'an tsaro sun kwanta masu ba kaga dole su mamaye su sun mamaye su kwarai da gaske kamar wani hali ake ciki a halin yanzu a halin da ake ciki kowa ya wace din yanzu in ka ga mutum cikin garin da ya zo gyara kayan shi ne ya wuce sai kuma in irin don akwai ire-iren mu inda in dai ba abu ya abu ba mu barin garin ana cewa kawo yanzu ba jami'an tsaro a garin naku Mai ke faruwa ne gaskiya yanzu ba ko kwara guda in ka ga jami'an tsaro nan dan banga to ko ya rayuwa ke ci gaba da kasancewa a halin yanzu a wannan yanki naku a rayuwa kan na cikin fargaba gaskiya da halin haulayi don me don gaskiya yanzu ina ganin kashin tun da muka ba a taba yin ainihin hankali ya tashi irin wanga ba dalilin mu shine saboda ba a taba ganin an yi wada jama'an tsaro su kwashi kayan kamar irin wanga su kuma abin da su kwashi kayan su suna nuna cewa ba su da full amination wanda ko da wa'annan sun dawo za su yi su wani haka ba kuma suna da gaskiya ni kiran da nake kamar yadda ka san na saba amma wanga zan yi kira da babban murya gwamnati ta ga halin da muke ciki ta sani cewa muna da haƙi kansa idan kuma ba ta yi wani abu ta sani za a zo a yi lissafi wallahi mutanen da ke cikin wani hali ba wai kun baki ba yana faɗa ma magana gani ka kin mafuriya da sauransu manyan gari ne wayanda su manyan masu san da daga na a gulbin boko har sama da haka nan don Allah ta sa muna hannu ta zo a aje wasu jama'an tsaro waɗanda za su sa katanga tsakanin mu da wannan mutanen yawan mutanen na hangen shanu gaban mu ba su barin wucewa wa gora kuma mu mun ji su da bakin suna wasi barayo cewa yan Allah da wurin ga sai dai tsuntsu sai su su san da haka nan su ainihin mu kuma sannan ga gonaki an yi nome nome wallahi yanzu haka magana gada nake maka ga yana ana man dinkin masara yanzu magana gada nake ma ina kokari ne fita da ita to ko mai mahukuntan yankin ke cewa kan wannan batu sunana Halwa Bulabas Adamu Kasuwan Garba shugaban karamar hukuma hukumar Mariga. Jami'an tsaronmu na DSS Hunters kenan da ake cewa sun yi arangama da waɗannan 'yan bindiga a ƙauyen mu da ake ce ma kumbashi wanda yake ƙarƙashin ƙaramar hukuma ta na Mariga wanda Allah cikin ikon shi ya ba mu gagarumar nasara wanda sun fatattaki waɗannan 'yan ta'adda sun hallaka wasu daga cikinsu. Iyaka abun da ya taɓa ne wanda dole ya taɓa mini zuciya shine bayan irin nasarar da suka ga sun samu saboda kasan daga cikin waɗannan 'yan ta'adda akwai waɗanda za ka ga suna abu kaman intelligence eh, eh, masu ba da bayanan sirri kenan fitowansu domin su yi recovering su kwashi makaman waɗannan victim da suka kashe to ashe akwai wasu da suke ɓoye suna tafi ba su san da su ba a yayin ɗaukan waɗannan makaman domin ganin nasarar da suka yi akan 'yan ta'adda sai waɗancan kuma suka iso sai suka buɗe wuta kuma tsakanin su da waɗannan dss hunters ne wanda allah cikin ikon shi daga ciki an samu raunuka a cikin waɗannan jami'an tsaro namu amma dai alhamdulillah da sauki kuma an samu rasa rai na mutum ɗaya daga cikinsu duba da wannan ba shine karo na farko ana irin wannan artabu ba ya za ka bayyana wannan na baya bayanan da ya faru wannan artabo kusan sai in ce gaskiya abun ya kai kashi na uku da hunters ɗinnan suke fada da su kuma a wannan dai wurin da ake fada wanda kun bashi nan ta zama mahada ne na wasu hanyoyi wanda duk sanda za su taso daga zamfara tunaninsu tun da suna bi tun suna raban wani gari da ake ce ma kolo to sojoji eh, da ke cikin jihar kebbi to sojojin nan da aka aje ta wannan bangaren suna musu kwantan bauna kuma suna samun galaba a kansu wanda wannan ya sa sun daina bin wancan hanya yanzu sai suka karkata akalansu suna rabo wannan gari kun bashi, wanda faɗansu na farko ba su ji daɗi ba hunters nan sun yi nasara faɗa na biyu ma mun yi nasara to amma duk nasarar da muke samu kansu in dai har za mu samu rasa rai na jami'in mu ko da ɗaya ne to ba mu kirga ta cikin nasarar da muka samu inda za a ce ai faɗan nan a kammala shi mutumin mu ko ɗaya ba mu rasa shi ba to da wannan za mu iya ihu da nuna farin cikin mu na nasarar da aka yi amma wannan karo mun samu cikakken goyon baya da haɗin kai daga sojojinmu da suke a bangi wanda duk da yanayi na damina amma sojojin nan suka yi kokari da na sanar da su suka kutsa motocinsu suna kafewa suna cirewa har suka kai wannan wurin da ake faɗan nan. Sun kai musu ɗauki saboda sun kira ni sun ce kayan aikin su sun yi ƙasa wanda sojojin nan duk da yanayin wahala na hanya sun isa sun ci musu sun kai musu ɗauki kuma mun samu gudunmuwa ta sama wanda kafin isowan sojojin jirgi ya tsare yana kula da yanayinsu wanda idan akwai wasu 'yan bindiga da ke kokarin su farmake su zai iya kokarin shi wajen ganin ya hallaka su. Shugaban karamar kumar Tamariga ya ce suna kuma karin shiri. E gaskiya ne akwai barazana amma a eh, kasan akwai wani abu da hukuma take yi dole wanda ni da kaina ni na ba da umarnin waɗannan jami'an tsaro su fito wannan yankin da al'umman da suka ragu wajen saboda in kana da bindiga babu harsashi ai sanda ma ta fita a report ɗin da suka bani wanda har na nemi taimakon sojoji su kai masu ɗoki akwai maganan karewan harsasai wanda ni ba zan basu a wannan wuri ba tare da akwai isassun kayan aiki ba ni na ce su fito su zo headquarter mariga wato banki kenan kafin lokacin da ƙarin kayan aiki zai zo sai su koma ainihin wajen su ci gaba da ba al'umman wurin kulawa. Jama'a na akwai wani shiri na musamman kenan. Insha Allahu muna nan da shiri da yake a ƙasa wanda 'yan bindigan nan ba za su yi fatan ƙara koma wannan yankin ba. Wanda ko ya koma kila wanda ajali ne ya kira shi. So waɗannan waɗanda ke tafiya ƙasa ɗin nan kenan kake magana. So akwai matakai da muke shirin ɗauka a kansu ko ma mun riga mun gama wanda yake dai matakan ba abin abun da zan so in bayyana ba ne a kafar watsa labarai da ya shafi rediyo ko talabijin ya kamata mu bar wannan abun a sirrance saboda yanayi na tsaro amma ba da daɗewa ba ina ba al'umman kasar mariga tabbacin cewa insha Allah wannan labari na ta'addanci ya kusa zuwa ƙarshe in Allah ya shugaban karamar hukumar mariga a jihar Naija. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari. Shirin da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto. Sunana Lawal Aliyu. A cikin shirin na da ɗan gari za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto, Najeriya. Wannan gari dai na Kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru ɗari biyu. mun tattauna da uban kasar kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa sunana dr muhammad jabi kilgori sa'in dole osmaniya sina kansila a majalisar mai arama sarkin musulmi kuma meka kuma a wan kasa a kilgori wadda take cikin karamar hukumar yabo na jihar sokoto wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake yana ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mu mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su ta ci gaba da karanta suwa da ilmanta suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagal lokacin da dan yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a rage bore da ga turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta a wani suka aure suka wani ɗaya daga cikinsu muhammadu ya armi ɗaya dan hojo sannan kuma shi ma ah, sa'i umaru ya almi ɗaya sarkin musulmi a tiku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da gama girmamawa haka don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar yabo mahi yawancin mutanen da suke cikin wannan gari a fulani da hausawa da kabawa da gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na ci gaban al'umma me yasa ake kira wannan sarauta sa'i to sa'i kamar da aka sani sa'i wanda yake eh, title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular usmaniya shi wanda an mu'assasar na wannan sarauta ta kilgori sai ibrahim mai tuta shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma shi ka zuwa ya hidda haƙƙin allah wannan zakka sai ya suwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da baitul inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a basu zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi shehu mujaddadi ya basuwa jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi eh, wayanda suka kafu shin menene kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasa kilgori ana ce mata kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne na hillani da hausawa da kuma ah, masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana. Uh, gashi kai ne uh, sa'i na goma shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular usmaniya to daular usmaniya kamar da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko ibrahim mai tuta har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular usmaniya tare da su an kai da gudunmosu da ba da goyon bayan su kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko nana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son a yi advance a ci gaba shi zai tar da tuta a yi gaba idan ana son a karya ko a yi dama ko a yi hagu shi za a ba umarni kasan ga yaƙi akwai ah, commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai tiyata komanda wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta ibrahimu shi ne wanda a dauke da tuta jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana da da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aikin na dauka tuta duk da sarakunan musulunci da aka yi To ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori? Eh, kwarai dukkan su kaga shi daga baki da shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hudu don hakan ga da gare shi sai ɗanin Muhammadu sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru sai wanda Haliru Haliru shi suitan hicen da ya yi eh, Umaru shi ya yi hice saboda lokaci ne an kaci sokoto shi na ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tayano amadu da aka zo aka gwabza a giginya shi na ɗauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba ko wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarkin musulmi a tayano su suka yi shawarar cewa su za su yi hijira su yi su taimaka suna kan tahiya su kuma tura su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun a su shiyo shiri su taho su sake mai da matani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma burmi can kasar kasar ah, adamawa inda yake a nan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar hukumar funuka eh, eh, yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarki musulmi attahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i umaru sauran runduna suka wuce suka ta har sudan yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce mai runo a can sudan so shi wannan sa'i umaru shi ya fice saboda gare shi ne aka yi wannan yaƙi. yaƙi kuma suka yi wannan ƙarhin eh, imani suka huskanci tura kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan sai aka ba dan shi haliru eh, shi aka ba shi aka ba aka ba shi wannan eh, wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda an mahahi na sa'i abakar wanda shi kuma lokacin shi turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can aka ci eh, aka samu wannan bakasi sai suka tafi da tutar to lokacin salon amadu su kuma mahaifina sai abokar aka dawo da tutar 1960 da sardauna ya zo eh, sardauna ingila ta zo ta ba sardauna tuta sardauna yabba sarkin musulmi abubakar tuta shi kuma sarkin musulmi abubakar yabba mahina sai abubakar su waɗanda su suka yi hirice cikin masu sarauta kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na. ka yi magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da fulani da sauransu eh. ya zamantakewar su take tsakani a zamantakewa su lahiya lau take ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk wayan mutane suna tare da dan hodiyo da yawan su wasu adulawa wasu gobirawa wasu gasunan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don haka ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma ci gaba kwarai da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu wane kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya to muna kara kira ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zan musamman tsaro ya zama kowa yana faɗaki yana ba da gudunmawa ga harkar tsaro yana ba da gudunmawa ga harkar ilmi ilmi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba mai saurare karshen wannan shiri kenan na da ɗan gari inda muka ji tarihin garin kilgori da sarautar sa'in daular usmaniya a madadin gidan rediyon muryar amurka da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto lawal aliyu ke muku fatar alheri to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci sha bakwai 1725 da kuma sittin ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.